yanzu yanzu nan wannan labari kwatsam ya zo mana a safiyar yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu yanzu da safiyar yau wannan labari ya zo mana to ma sauraron assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'a yan uwa musulmai na fadin duniya baki daya barkamu da warhaka barkamu da wannan lokaci barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wannan sabon shirin namu daga wanda sha tama mai albarka wanda take zaƙulo muku sababbin labarai da ɗumaɗumansu su to masu wannan wani fitaccen labari ne A kan yanzu yanzu faruwar abin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kan wannan fitacce shahararre yanzu yanzu social media ta ɗauka ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to masu sauraron zan so idan yau ni farkon zuwan ka a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna biral hausa tv ka daure ka rangwala mana Alama subscribe da alama karo sanarwa ta haka ne kadai da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen za su zama kai tsaye da zarar mun ɗaura sannan ku daure ku yi lakin da sha document domin jira ku akan yan uwa musulmai baki ɗaya akan faruwar wannan abu da safire yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to jama'a yan uwa musulmai ku daure ku biyo mu har ku daure ku bi mu ta ƙarshen wannan bidiyo domin jin ainihin abin da ya faru da safiyar yau akan wannan fitacce shahararre inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to masu sauraron barkamu da dawowa tare da ku a cikin wannan sabon shirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kamar yadda abin ya faru yadda ya zo a safiyar yau labaran yau akan wannan fitacce shahararre shahararre naku fitacce shine abin da ya faru yanzu yanzu a safiyar yau abin da ya faru ke nake tattare da a social media baki daya to masu sauraron kamar yadda wannan fitacce na ku shahararre wanda ba kowa ba face jarumin fim ɗin izzat wanda ba kowa face lan ahmad inda ya fito yayi wani bayani akan faruwar irin wannan abin da yake faruwa a social media baki daya inda zaka ga ana yada hotuna kamar yadda dai kuke gani misali akan wannan bidiyo da muke kai za ku ga ainihin yadda aka yi rubutun da yadda aka ɗora hoton inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya gargaɗi akan yaɗa irin waɗannan abubuwa a social media babu kyau ba tun yau ba wannan mutacce ya yi gargaɗi ga youtubers su daina yaɗa irin wannan abu su daina yaɗa ƙarya akan kuma abin da bai faru ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sakamakon kamar irin haka mutum yana can gidan shi lami lafiya kwance ko a yi mai shaidi ko a mai shaidi ko a ce ya mutu absani kuma abin ba haka ba ne idan ba za ku manta masu warrama a koda yaushe a kullum a kan social media baki daya akan abubuwan da suke faruwa kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mu dai abin da za mu ce a wannan tasha ta mai albarka sai dai mu ce Allah kyauta Allah kiyaye gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya jama'a wa musulmi mu daina irin yaɗa waɗannan dan ba abu bane mai kyau to masu sauraron fitacce shahararre na kuma farin jini face kowa ba face lawan ahmad fitacce naku inda yake jama mutane kunnuwa akan ya haɗa irin wannan abu ba tun yanzu ake yaɗa ba an daɗe ana yaɗawa inda yake jawa mutane kunnuwa akan da su daina yaɗa irin waɗannan hotuna da sauransu to masu sauraron mun da ji kuma muna ji muna gani har kullum a kodayaushe kamar yadda kuke gani a kodayaushe akan wannan tashoshi namu masu albarka musamman ma wadda ta shata mai suna hausa biran har kullum a kodoshi ta shata ku ce mai farin jini to masu wararan mu dai abinda za mu ce sai dai mu ce allah ya kyauta kuma allah ya kiyaye gaba akan faruwa waɗannan abubuwa da suke faruwa a faɗin duniya ma baki ɗaya za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka tsare mu ba ƙara shirya da mu shirin addinin musulunci muna godiya sosai masu sauraron mu haɗa a lokaci na gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kulli nafsin za'iqatul maut kulli nafsin za'iqatul maut dukkan mai rai mamaci ne ya jama'a yan uwa musulmi dukkan mai rai mamaci ne yanzu yanzu nan wannan labari kwatsam ya zo mana a safiyar yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu yanzu da safiyar yau wannan labari ya zo mana to ma sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'a yan uwa musulmai na faɗin duniya baki ɗaya barkamu da warhaka barkamu da wannan lokaci barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wannan sabon shirin namu daga wanda sha tama mai albarka wadda take zaƙulo muku sababbin labarai da ɗumi su to masu wannan wani fitaccen labari ne A kan yanzu yanzu faruwar abin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kan wannan fitaccen shahararre yanzu yanzu social media ta ɗauka ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to masu sauraron zan so idan yau ni farkon zuwan ka a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna biral hausa tv ka daure ka dangwala mana alama subscribe da alamar karo sanarwa ta haka ne kadai da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen za su zama kai tsaye da zarar mun ɗaura sannan ku daure ku yi lakin da sha da comment domin jira ku akan 'yan uwa musulmai baki ɗaya akan faruwar wannan abu da safiyar yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to jama'a 'yan uwa musulmi ku daure ku biyo mu har bidiyo ku daure ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin jin ainihin abin da ya faru da safiyar yau akan wannan fitaccen shahararre inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to masu sauraron barkamu da dawowa tare da ku a cikin wannan sabon shirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kamar yadda abin ya faru yadda ya zo a safiyar yau labaran yau akan wannan fitacce shahararre shahararre naku fitacce shine abin da ya faru yanzu yanzu a safiyar yau abin da ya faru ke nake da trending a social media baki daya to masu sauraron kamar yadda wannan fitacce naku shahararre wanda ba kowa ba face jarumin fim ɗin su wanda ba kowa face lan ahmad inda ya fito yayi wani bayani akan faruwar irin wannan abin da yake faruwa a social media baki daya inda zaka ga ana yaɗa hotuna kamar yadda dai kuke gani a misali akan wannan bidiyo da muke kai za ku ga ainihin yadda aka yi rubutun da yadda aka ɗora hoton inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya gargaɗi akan yaɗa irin waɗannan abubuwa a social media babu kyau ba tun yau ba wannan ce ya yi gargaɗi ga youtubers su daina haɗa irin wannan abu su daina haɗa ƙarya akan kuma abin da bai faru ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sakamakon kamar irin haka mutum yana can gidan shi lami lafiya a kwance ko a yi mai shiri ko a da mai ko a ce ya mutu to bisani kuma abin ba haka bane idan ba za ku manta masu warrama ko da yaushe a kullum a kan social media baki daya akan abubuwan da suke faruwa kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mu dai abin da mu ce a wannan tasha ta mai albarka sai dai mu ce Allah ya kyauta Allah kiyaye gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya jama'a wa musulmi mu daina irin yada waɗannan dan ba abu bane mai kyau to masu sauraron fitacce shahararri na kuma farin jini face kowa ba face lawan ahmad fitacce naku inda yake jama mutane kunnuwa akan ya haɗa irin wannan abu ba tun yanzu ake yaɗa ba an daɗe ana yaɗawa inda yake jawa mutane kunnuwa akan da su daina yaɗa irin waɗannan hotuna da sauransu to masu mun dai ji kuma muna ji muna gani har kullum a koda yaushe kamar yadda kuke gani a koda yaushe akan wannan tashoshi namu masu albarka musamman ma wadda tasha ta mai suna Hausa Biral har kullum a koda yaushe tasha ta ku ce mai farin jini to masu sauraron mu dai abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya kyauta kuma Allah ya kiyaye gaba akan faru waɗannan abubuwa da suke faruwa a faɗin duniya ma baki ɗaya za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka tsare mu mu ƙara shirye da mu shirin addinin musulunci muna godiya sosai masu sauraron mu haɗa